abubuwa guda biyu zan rufe da su abu na farko Ɗan uwa akwai wata yarinya wanda take harkokin fina-finan hausa wanda ake kiranta rahama sadau to kun san mu alhamdulillahi mu ba daskararru ba ne muna bibiyar abubuwa da suke gudana a rayuwa da addini da harkokin duniya gaba ɗaya saboda mu zamanto ala basiratin kuma idan matsala ta tunkari addini komai ƙarfinta komai kankantarta mu haska wa kanmu da kuma wanda suke sauraron mu to mukan bibi wasu abubuwa dan mu san me ke gudana to alhamdulillah a kwanan nan wannan yarinya ta saka wasu hotuna na tsaraici wanda aka yi ta zage-zage da maganganu abubuwa ne waɗanda za ka ji su babu daɗi kuma dama kullum muna faɗa wa mutane waɗannan yaran wato ba alheri ba ne ga al'ummar musulmi kuma suna haddasa masifa ta rahin tarbiyya a wannan ƙasar amma abin takaici da mamaki jiya malam da kwaro yake magana a gurin buɗe ta ta'alim duk ƙoƙarin da malamai suke wajen karantar da jama'a da nuna musu tarbiyya da jan hankalin matasa wajen su shiga taitayin su babu wata gwamnatin da take recommending abin da malamai suke yi ko kuma ta ce bari ta yi awodin nasu saboda suna taka rawa wajen kawo zaman lafiya a ƙasa haka ne ko ba haka ba inda gwamnati za ka ta yi ihu a kanmu sai idan an yi wani abu ba daidai ba muka fito muka ce wannan abun ba daidai ba ne to nan ne za ka ji an ce to ku kama shi ya tayar da hankali haka ne ko ba haka ba amma lokacin da muke jan hankali yanzu ku duba rigimar yan sas da ta taso sai ga su matsiyata daga cikinsu sai ga su suna buga waya suna to malam fa lokacin ku ne eh in ba ku sani ba gara mu dinga gaya mu to da Allah a taimaka kaga yanzu yadda muke zaune lafiya a ce yanzu yaran nan su taso ai kaga abin ba zai mana daɗi ba wallahi tallahi mana wai yanzu ne aka san muna da amfani da haka dan Allah a taimaka ce a mu fa irin wannan nasihun babu bukatar sai wani ya saka mu ba a saka mu ma muna yi an ce mu yi ma muna yi to amma abin da zai baka takaici ba wanda yanzu inda hankali da tunani ya kamata gwamnati ta tara duk malaman arewacin Najeriya kaf ta ce ya kamata mai muku godiya Allah ya muku albarka kun danne mana fitinar 'yan sas a arewacin Najeriya da ilimi da Allah ya baku haka ne ko ba haka ba amma ba wanda zai awadin namu sai dai Allah ya awadin namu shi yasa mu muke yi saboda Allah don wallahi ba abin da ka iya mana amma a duniyance idan mutum yana taka rawa wajen kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin al'umma ai tallafa masa ya kamata a yi to amma sai kaga waɗannan mawaƙan da waɗannan 'yan iskan da waɗannan matsiyatan yara wanda suke haddasa rahin zaman lafiya a ƙasa suke haddasa rahin tarbiyya sai ka gani a facebook ko ka gani a gidan wani talabijin an tara su shugaban ƙasa ya gansu gwamnan kaza ya gansu ministan kaza ya gansu na fata kuna fahimta ya yi awodin nasu ya ɗauki cututtuka ya basu ya musu alherai fiye da yadda kake tsammani a basu bakan ɗin aiki a taimaka musu daga duk wani abun da suke bukata a yi musu wai su ne suke tarbiyyantar da mutane su suke koya wa mutane yadda za a yi tarbiyya ai fina-finan da suke suna koyar da tarbiyya ne duk abin da malamanmu suke yi da hudubobi da darussa da karantarwa kaf wannan ba abin da za a kira su a jinjina musu bane ba sai waɗannan la'anannun yara su ake wannan abu jama'a haka ne ko ba haka bane to wannan yana daga cikin bala'in da muke fuskanta a ƙasar nan waɗanda suke abin da ya kamata babu ruwan kowa da su sai waɗannan waɗanda su suke haddasa fitina su ake sauraro to yanzu dai abu ya faru dama wannan yarinyar shekara ɗaya ko biyu da ta wuce ko uku ta yi waƙa da wani matsiyaci suna rungumar juna ita kanta hukumar tata fina-finan 'yan iska ita kanta ta ce wannan iskancin ba ta yarda da shi ba ko ba haka ba ne ta ce ba ta yarda da shi ba don haka ta dakatar da ita daga wannan hukuma a ƙarƙashin wannan akwai wani shi ma ne a Amerika wai classic ne ko waye ne classic ko me ne ya kowa to to efon ko ekon to wani mawaki a america wai ekon sai turo mata invitation letter yana gayyata ta je america su je su yi waka su yi fina-finai da shi har malam aminu daurawa allah ya saka mishi da alkhairi ya fito yayi nasiha ya ja hankalin wannan yarinya har taiwa malam aminu daurawa isgilanci ta ce to tun da malam malam ne kuma yana mata nasiha to ya aure ta mana ba shikenan ba sai ta daina waka ta daina fim wa zai aure yar wuta in ba dan wuta dan uwanta ba azani ay la yankihu illa zaniyatan aw mushrik wa zaniyatu la ha? illa zani aw mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin al khabithatu lil khabithin wal lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun ba abin da ya haɗa malam aminu da rawa da wannan to amma ta yi izgilanci da wannan abu don haka ta tafi amerika aka yi ta nuna hotunanta da bidiyonta ta je ta sun yi duk abin da za su kuma ta dawo ta ba da haƙuri ta rarrashi wannan ƙungiya tasu suka sake mai da ita haka ne ko ba haka ba to yanzu a cikin satin nan sai ta dinga tura hotunan batsa da hotuna na shegantaka har ta kai wani daga cikin matsiyata 'yan uwanta ya fito ya faɗi wata kalma a ƙarƙashin hoton ya yi comment wanda wannan comment ɗin jama'a wannan comment ɗin wallahi tallahi ya fi komai bala'i abinda ya faɗa a ƙarƙashin hoton ya ce ko manzan Allah ya dawo duniya sai ya yi lakin hoton rahama sadau abinda ya faɗa ke wanda suke bibiyar kafafen yada bayanai sun gani to ɗazu nake ganin bidiyon ta ta fito tana kukan ƙarya tana cewa ita a yafe ta ita bata yi wannan abun don a yi wannan abun ba har ma tana cewa ita wannan abun ba ta haɗa ne don barna ba mutum ya fito ya zura tsaraici fili kuma ya ce wai ba ya yi ne don ya haddasa ɓarna da fitina ba to wannan shine abin da yake faruwa yanzu satin nan muka dira kan faransa da shugabanta emmanuel macron muka mutsutsuka shi muka wuce yanzu an ƙara turo mana kuma abin da za mu sake mutsutsukawa eh ba za mu yi shiru ba ai billahi lazi la ilaha wallahi tallahi uwa bata tsugunna ta haifi mai darajar da zai taba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu bar shi ba wallahi tallafi kowane ne shi ba a haife shi ba uwarsa ma ba a haife ta ba duk abin da muke za mu tsaye da shi chat wallahi sai mun mai da martani ga duk wanda ya ci mutuncin manzan Allah wannan wannan irin wulaganci ne haka za mu ta tafiya mu ne ba da kariya kowa ya fito ya ci mutuncin addinin musulunci ya koma ya kwanta ya huta wannan wani irin abu ne fi sabilillah idan ba ki tura hoton ba za a yi to wannan yana daga cikin bala'i da yanzu muke fuskanta amma abin takaici da ba da mamaki da matasanmu da 'yan matanmu da ma manya a gidaje ka je ka samu mutum da talabijin babban mutum kana ganin sa kuna hulɗa da shi amma sai kaje je ka ga ya kama arewa 24 ana ta nuna ko bidiyo da fina-finan wannan la'anannun yara